Yesu ya sauko daga cikin jirgi, a bakin teku da kwai mutane da yawa. Akwai wani mutum mai suna Yayirus, ya zo ya durƙusa gaban Yesu ya roƙi Yesu ya je ya farkar da ɗiyarsa da ba ta da lafiya tana kwance a bakin mutuwa. Sai suka tafi, daga cikin mutane masu binsa akwai wata mata. wadda ta yi shekara goma sha biyu tana zubar jini ba ta da lafiya. Ta nemi magani ta kowace hanya amma ba ta samu ba, ta ɓata dukkan dukiyarta. Sai ta lallaɓo ta shiga mutane, ta mamatsa ta taɓa rigar Yesu, nan take zubar jininta ya tsaya. sai Yesu ya ce ma almajiransa, Wa ya taɓa ni? Sai almajiransa suka ce, Ya shugaba, mutane suna da yawa, ya za mu iya gane wanda ya taɓa ka, amma da yake ya ji wani iko ya huta daga cikinsa, ya juyo domin ya ga wanda ya taɓa sa. Sai matar ta ji tsoro cikin zuciyarta. ta zo ta faɗi gaban Yesu, ta ce, Ya shugaba, ni ce ni taɓa ka, sai ta gaya ma Yesu dukkan gaskiya. Sai Yesu ya ce mata, ‘yata, dogarar ke ga Allah ta harkar da ke, tahi cikin salama. Da yake Yesu yana nan ga magana, wasu mutane daga gidan Yayurus. suka zo suka ce, Ya Yurus, ya Yurus, kada ka wahalar da malamin domin ɗiyarka ta riga ta mutu. Amma Yesu ya ce ma ya Yurus, Ya Yurus, kada ka ji tsoro, ka dogara ga Allah, da yake akwai mutane da yawa, sai Yesu ya sallami jama'a. ya tahi tare da almajiransa uku, da suka isa gidan yayiru suka tarda mutane suna ta kuka. Amma sai Yesu ya ce musu, Don me kuke kuka, ai yarinya ba ta mutu ba, kwana take yi. Sai suka yi masa dariya reni, amma Yesu da ma'aihiyar yarinyar da babanta da almajiransa guda uku suka shiga ɗaki wurin yarinya da suka isa, Yesu ya kama hannun yarinya, sai ya dube ta ya ce, ‘yata na umarce ki ki tashi, nan take sai ta tashi ta fara tafiya. Sai Yesu ya umarce su su ba ta abinci ta ci, sannan ya umarce su kada su gaya ma kowa wannan. Labari na daga cikin magana Allah.